آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da dari da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya a karshen aya ta ɗari da arba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wa likulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a إن الله على كل شيء قدير يوكم ذا متاشي فرقم آية تقريد أربعين ترى بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وبنجي ساكي سوى ومن حيث خرجت تأند دك فتو لوكة صلى يأتيك سنك يصلى فولي وجهك تكجوية تسكرك شطر المسجد الحرام sashin da masallaci mai alfarma yake na makka wa innahu lalle abin nan da ake sanar da kai lal haqqu min rabbik shine gaskiya daga wurin ubangijinka wanda Allah ya saukar maka ta fuskar wahayi wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala bai zanto ba mai gafala dangane da abin da kuke aikatawa ku mutane sai kuma Allah shi wa min haythu kharajta haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فإن بك ساكت ساء lokacin sallah ya kake son kai sallah fa walli wajhaka shatr al-masjid haram to ka juyar da fuskar ka sashin da masallaci mai alfarma yake wato amma wannan magana har na farko qad naraka qalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram na biyu shine muka tashi a kansa yau na uku kuma shi malam ya karanta yanzu wa min haythu kharajta fawalli waje haka al masjid al haram wa innahu lil haqqi min rabbika ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم أدك إن كوكي فولوا وجوهكم yadda fuskokin ku sashin da masallaci mai alfarma yake kuna mai fuskantarsa a matsayin alkibla lokacin da zaku yi sallah to wannan maimaitawar da aka so uku sai waɗansu malamai suka ce kasancewar shine farkon hukunci da aka shafe a cikin musulunci akwai buƙatar a jaddada wa mutane shi ba so ɗaya ba har so biyu har so uku dan abin ya tabbata cikin zukatansu shi yasa aka yi takrar litaukid don karfafa ma'ana waɗansu malaman kuma suka ce a'a magana ta farko wajen fawalli waje haka shatar masjidil harami na farko ana magana ne ga idan kana kallon ka'aba ga ka gata amma na biyu wa min haythu kharajta fawalli waje haka shatar masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik ana magana ga mutumin da yake cikin garin makka a wata unguwa daban inda baya samun damar ganin ka'aba ido da ido wajen na uku wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra wannan ana magana ga mutumin da yake sauran bangalori na duniya ina fata an wanda yake a garin da ba makka wato na farko idan mutum yana ganin ka'aba na biyu yana cikin makka amma baya ganin ka'aba na uku idan yana sauran wurare to wannan wani zancen da waɗansu malaman suka yi waɗansu kuma suka yi wani zancen makamancin wannan amma ba wannan ba suka ce na farko idan mutum yana ganin ka'aba na biyu idan mutum baya ganin ka'aba a ko ina yake a duniya na uku idan mutum ya kasance sarjan safiran mutumin da yake matafi a halin tafiya to da mu ce taukidi ne da mu ce a'a kowane zance cin gashin kansa yake yana ba da waɗannan ma'anoni guda uku da muka yi bayanin su yanzu wanne yafi dacewa shine malamin suka ce idza dara lafzu baina at wa tasis fal aula hamluhu ala tasis idan dai lafazi ya zanto ila ya bada ma'ana ta taukidi karfafa wata ma'ana da wuce baya ila ya kawo sabuwar ma'ana to daukan shi akan ya bada sabuwar ma'ana ya fi muhimmanci sama da daukan shi akan taukidi ke la'alla الأصل التأسيس للتوكيد dan tauhidi ba ne asalin rance ba kawo shi ake daga baya amma at-ta'sif gina sabuwar jumla da za ta bada sabuwar ma'ana shine asalin rance akan yi zance ne dan a bada sabuwar ma'ana ba da a karfafa ta baya ba amma wani lokacin ba a iya karfafa ta baya ina ba an fahimta wa haitu ma kuntum a duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu ku juyar da fuskokinku kuna masu fuskantar wannan masallaci mai alfarma li'alla li'alla yakuna lin-nasi alaikum hujja domin kada mutane su samu hujja a ku su wane ne mutane da ake cewa kada su samu hujja a ku. shine waɗansu malaman tafsiri suka fassara su da cewa su ne wato ainihin ahalar kitab kada ahlul kitabi su samu hujja a ku domin inda a ce kun ci gaba da sallan kallon baitul maqdis kuna sallah to da ahlul kitabi sun samu ta cewa musamman yahudawa cewa gashi suna kallon alƙiblar mu amma sun saba addini to amma sai Allah ya canja muku da alƙibla ta wato ainihin ka'aba kaga yanzu ba su iya cewa kun ba alƙiblar su kun saba a aqidar su dan yanzu alƙiblar ma an canja muku ba irin tasu bace ba shine li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minkum sai fa waɗanda suka zalunci nan su daga cikin su to su wane ne allazina zalamu allazina zalamu anan gurin mutanen makka domin su ne waɗanda suka yi shirka az-zulmu shine ne ash-shirk ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim والكافرون هم الظالمون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كذا الظلم شيء الشرك إلا الذين ظلموا sai waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin mutane su kan ko yaya sai sun samu ta cewa shi ne abinda mutanen ɗin suka rinka cewa a ah, tun da ma ya dawo yana kallon alƙiblar ta makka zai dawo ma a sannu a sannu zuwa ga addinin gargajiya din na bautar gumaka din bautar lati da uzza ba dai ya zo yanzu da ba yana kallon baitul maqdis zama yanzu ya dawo a hankali zai dawo ne illan allazina zalamu min sai sun sai sun samu ta cewa ko da ba su da gaskiya ba wai suna da gaskiya ba waɗansu malamai kuma suka ce illa din nan istisna'un bi ma'anar wawi an gane ku ma'anarsa li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja dan kar ahlul kitab su samu hujja akan ku illal ladina zalamu ha kuma kar waɗanda suka zalunci kawunan su samu hujja akan ku sai zan to illa bi ma'ana alwaw ma bil madinati darun ghayru wahidatin daru khalifati illa daru marwana kaga illa daru marwana bi ma'ana wa daru marwana wa kullu akhin mufariqu akhuhu لأمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان إلا بمعنى الواو waɗansu kuma sun raunana wannan logan suka ce ba shahararriya ya ce a wajen larabci tana nan istisna'i yana nan akan babinsa ba wai ainihin ya zo na jima'an alwawu ba in mun dauke shi istisna'i yana nan akan babinsa dai wanda zai zala mu'min musulmi mutanen fala takshawhum wakhshawni to anan gurin in mun dauka a cewa mutanen maka ake nufi illal ladina zalamu minhum wanda shi ne ya wa zahiri a tafsiri sannan sai muka ɗauki istisna'i cewa yana nan a babin sa istisna'i to me ya kamata ya zanto istisna'un muttasil ko munqati ya ka kamata ya zama al istisna al munqati domin kafaran maka jinsi ne ahlul kitab kuma wani jinsi ne daban kaga nan al mustasna min ghairi jinsi mustasna min ina fata an fahimta sai zanto illa bi ma'ana lakin sai dai amma waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikin su fala takshawhum kar ku ji tsoron su duk zargin da za su yi su je su yi wa shauni ku ji tsoro na ni kada in ji Allah wa li utimma ni'mati alaikum zan cika ni'ima ta a gare ku cikakkiyar ni'ima ita ce shar'anta muku abin da ya dace da ku na dokoki tawon abin da ya shafi ibada tawon abin da ya shafi ma'amaloli na rayuwa doriya akan abin da aka sar'anta muku na aqida abin da ya kamata zuciya ta kudurce wanda gaba ɗayansa wanda ya dace da rayuwar dan adam ba abin da ya dace da dan adam a ban kasa sama da dokar da Allah sai ya tsara masa dukkan dokar da ba Allah ne ya tsara ta ba sai ka samu akwai rashin dacewa da juna tsakaninta da mutane amma dokar da Allah ya tsara ita ce take dacewa da mutane wali utimma ni'mati alaikum zan suka ni'ma ta gare ku ta hanyar sa'anta muku duk abin da ya dace ga maslahar ku ta rayuwa maslahar ku ta addini wala ta tahtadun kuma domin ku zanto shiryayyu kin tsotsi sallatin كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا Allah ce kama arsalna fikum wato zan cika ni'imata a gare ku kamar yadda dama na aiko a cikin ku rasulan wato manzo na musamman shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wato kamar sunan ku rasulan minkum manzo daga cikin ku ko mutane wato jinsin halittar ku bai safa muku ba yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga munanan halaye zuwa ga kyawawa wa yu'allimukum alkitaba wal hikma kuma yana karantar da ku alkitab shine littafin da aka saukar a sa wal hikma koyar da ku al hikma shine sunna ta shi alaihi wasallam domin al-imam shafi'i ya ce ji daga wajen sama da mutum ɗaya cikin ma'abuta ilimi kai ban samu wani saɓani ba dangane da ma'abuta ilimi inda duk aka kawo alkitab aka kawo alhikima to alkitab din in dai manzon Allah yake magana akan sa ana maganan qur'ani ne alhikima din kuma ana nufin hadisi an bayyana ku da aka aikin manzon sallallahu alaihi wa sallama kiran yatlu alaikum ayatina karanta ayoyin a matsayin lafazi da mutum zai iya karatu wa yuzakkikum tsarkake mutane daga munanan halaye zuwa ga kyawawa daga dattinan shirka zuwa ga haske na tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sako zuwa ga ayyuka na da'a yuzakkikum tazkiya din kenan wa yu'allimukum alkitaba wal hikma sai kuma ya sanar da ku ma'anar littafin da dazu aka ce ya karantar da ku lafazin sa yatlu alaikum ayatina kenan yanzu sai koyar da ku ma'anar sa shine yu'allimukum alkitaba wal hikma ya kuma koyar da ku sunnar sa hikimar anan ga an ambata alqur'ani so daya ai so biyu amma sunna an ambace ta so daya domin da aka ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yatlu alaikum ayatina ay alqur'ani shine ayatina da wa yuallimukum alkitaba kuma dai alqur'ani din shine alkitab wal hikma sai aka ambaci qur'ani so biyu aka ambaci sunna suna so daya saboda shi qur'ani hidima biyu yake bukata a masa a iya karatunsa wajen lafazi a san ma'anarsa ita ko sunna abin da suke bukata a karanta lafazin ayi aiki la la yuta'abbadu bi tilawatiha ba a bauta da karanta hadisi irin yadda zaka dauki izubi biyu izubi uku ka je kiskaji ko ka rubuta biyu a cikin Allah ka kai tayi a matsayin ibada falaka bi kulli harfin ashru hasanat ba a yi wa hadisin manzo Allah hadisin manzo Allah sai karanta ka fahimta ka yayi amma ba a yi tilawan sai da ake tilawan alqur'ani shi yasa sai aka ambata alqur'ani so biyu a wuri na farko dan tilawansa a wuri na biyu dan me sanin ma'anarsa hadisi sai aka ambaci shi so ɗaya saboda dama shi ma'anar kawai ake bukata a sanin ko hadisi kudusi ne ya halatta ya karanta cikin sallah kai kabbara a madadin karanta fatiha sai ka ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazar za ka fadan ko hadisi kudusi ne ba za ka karanta shi ba la yata'abbadu bi tilawati qur'ani ne kawai yata'abbadu bi tilawati wato kenan kaga ashe makasudi na alqur'ani mu iya lafazinsa mu kuma san ma'anarsa dan me ne makasudi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta ma'anar mai aiki kai tsaye ba yau mu muna karanta hadisin manzon Allah dan tabarruki ba dan wani lokaci ka samu hatta yan bid'a suna karanta hadisin manzon Allah amma suna ne ba dan su aiki ba dan tabarruki dan da an zo wani ne da ya saba mazhaba za a ce to amma nan gurin fa ya shukuro da mazhaba mu da haka za mu yi aiki da mazhaba mu ma'ana ba zan su da manzon Allah yanzu sun karanta ne dan tabarruki amma ba dan aiki ba kako ba a karanta hadisin manzon Allah dan tabarruki kadai ana karantawa dan aiki ne ina fata mun amma ka karanta hadisi ka ja hadisi ka ce nan manzo Allah ya ce karatu amma kash ya ci da wani nasi ke cikin askari ko lawali ko sani ko wane ne sai kuma sai aji gefe guda hadisi ya tashi daga aiki tunda ya ci da wani nasi da suke kaga wannan ba karaman illa bace ba ba karamin hasara ba ce a cikin rayuwa mutum ya karanta hadisin manzon Allah ya san ya inganta ya yarda manzon Allah ya faɗa da haka ma lokacin da mai dan buke ce masa qala rasulullahi shi da kansa ce sallallahu alaihi wasallam amma da aka fassara sai ce ba za mu yi aiki da shi ba saboda ya saba maza ba to me amfanin ku karanta shi inda kawai ya saba maza ba sai a da shi gefe guda كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم كما يزول يسندكم ما لم تكونوا تعلمون أبدا بكسن شيء كن سني با na tafasilu shari'a lallabe lallaben shari'ar musulunci ya za ka yi kaza ya za ka yi ibada iri kaza sannan ya baku labarin abin da baku sani ba na lamurran gaibu irin wanda ubangiji ta Allah ya masa wahayinsa gaibun da ya wuce kamar labarin mutanen da gaibun da zai zo nan gaba kamar maganar kabari da abin da ke cikin ni'ima ko azaba da tashin kiyama da abin da ke wannan rana na hisabi da ke ayyuka da hawan sadaqi da komai da komai duk wannan guyub ne nau'ika ne na gaibu da manzan Allah zo dan ya sanar da ku yu'allimukum ma lam takunu ta'alamu ya san da ku abin da ku kasance kun sani ba to a cikin nan in ma muna so mu samu wadatattun ilimi sai mun koma zuwa ga hadisin manzon Allah tunda shine yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun abin da ku sani din ba sawon abin da ya shafi ibada ko wanda ya shafi mu'amala ko wanda ya shafi aqida ko wanda ya shafi labarai na mutanda ko wanda ya shafi labarai na abin da ya zo nan gaba alwa'd wal wa'id duk manzon Allah ne yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan shine Allah ya masa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam tunda Allah ya sanar da shi ko kuma wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun shi yasa duk wanda kaga yana koyan hadisin manzon Allah Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai kaga hujjar tana da karfi duk wanda ya nesa da hadisi sai kaga hujjar tana da rauni kamar gidan gizo gizo ya fada shi kansa ba da sai dai kawai yayi kokarin ya zai yi cika da surutu amma dai ba za ta yi tasiri ba amma da mutum ya ce qala rasulullah qawyat hujjat saka da su yi karfi ba za su iya turuwa ba da haka lalle mu koyi hadisin manzon Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun lalle mu koyi hadisin manzon Allah idan muna bukatar ilimi ne shine hakikanin ilimi madaransa kenan wanda babu wani garwaye a cikin an bayyana ku tazkuruni azkurku ubangiji ce ku ambace ni ni ma zan ambace ku washkuru li ku gode mun wala takfuruni kada ku kafirce mun ma'ana ku yi mun godiya cikin abin da yi muku na ni'imata abin da na yi muku na ni'imata kada ku bijire mun kada ku kafirce mu domin idan ya kasance ku gode wa ni'imar ubangiji ba kun butulce mata kenan kun kafirce wa ni'ima kenan akwai al billahi akwai kuma al bi ni'amillahi kafirce wa Allah shine mutum ya kiyarda da tantantar Allah wajen bauta bai yadda ya bauta Allah shi kadai ba sai ya sa masa cuta. kafir cewa ni'imar Allah mutum ya yarda Allah ne kadai yake bautawa amma ni'imar da Allah ya masa baya masa godiya ko yayi godiya amma da gaggiya domin godiyar baki ta zama da gaggiya wayayyar godiya kenan ita ko godiya cikakkiya shi ne da baki da zuci da gabbai ita ce cikakkiyar wato ainihin godiya ita ake bukata wa yawa ubangiji hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wanda zai taimaka wajen ƙara fito da ma'anar wannan aya daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa nake da tona shi yasa ba a so ka muna nama Allah zato an fi so ka kyautata ma Allah zato waɗanda suke muna nama Allah zato munafikai kenan azzannina billahi zanna saw munafikai kenan su suke muna zato ga ubangiji muna na ba ubangiji ka dauka in ka roke shi kai ba zai baka ba har sai in ka bi ta kan wani ka mu da rawa Allah muna na ba ubangiji ka dauka bukatun nan ta ta yi girma shin ko idan ka faɗa Allah zai biya ta yi girma da yawa munin zo ba ubangiji ka ɗauka kawai idan kai addu'a kadai ba zai wadatar ba har sai ka yi yanka don ya kamata a ce ka zubar da jini kafin a karba duk wannan munin zato ne da billahi zanna sauƙin sun shiga cikin fadin wannan aya amma kyautar zato ga ubangiji ka ɗauka cewa idan ka roƙe shi zai ce ko ka bi ta kan ba sai ka bi ta kan wani ba kyautar ta zato ga ubangiji ka ɗauka duk girman bukata ubangiji subhanahu wa ta'ala na iya ansa maka ita matukar ba ta cikin abin da yake addu'a ne na ibtidai addu'a ibtidai ka roƙi abin da dama ba tsara ba ka ci ba kawai mutum ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji ka turo ni in zamani ne annabin wannan zamani ka san an rufe kofar Allah da ayi walakin rasulullahi wannan na cikin ijtihadi addinci cikin addu'a kenan a turo ka annabi ina ba da an fahimta addu'a ta addinci kenan ke shirye iya ga cikin addu'a kenan wannan ba ka ko kuma baka da aure ka ce ya ubangiji ka sa nan da wata uku ko hudu in samu da to ai baka da aure yanzu ina zaka samu da ko kuma yanzu ko kuma baka da aure ya saba sunnar Allah banka idan aka maka magana sai ka ce ah, ai Allah ce inna ma idan idza arada shay'an an yaqula lahu mutum sadaka Allah azim Allah yayi gaskiya amma ka saba wa sunnar da Allah ya kurta a cikin rayuwa Allah ya zana sunnoni a cikin rayuwa dole ne sai ka shuka kafin ka girba baka shuka ba za ka girba ba dole sai ga mace ga miji kafin a samu juna biyu kafin a haihu namiji shi kadai ba zai juna biyu ba mace ita kadai ba za ta yi juna biyu ba saboda ka saba sunnar Allah a ban kasa ina ba da an bayyana to mutum ya kyauta da cewa dan yi roƙi ubangiji matukar abin ana iya roƙon Allah cikin sa ba addu'a ce ta ta'addanci ba Allah za ka zai ansa masa sai yana daga cikin kyauta da zato ga ubangiji duk girman zunubinka duk girman zunubinki kar ka dauka cewa yanzu ko ka tuba ba za ka karba ba ka munana Allah Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya na waɗanda suka ƙetare ma kansu iyaka kar ku ɗaya bai tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ubangiji ta ala ya gafara zunubai gaba ɗaya innahu huwal ghafur rahim shine al-ghafur kuma shine ar-rahim A sai ka dauka yawan zunubanka wai ya kai matsayin da ko ka tuba ba za ka karba ba matakar ka tuba a lokacin tuba za ka karba tuba a lokacin tuba kuma shine ka tuba kafin rai kafin ka kai gargara kaiwa gargara shine an zaro rai ya zo kogalo in baka tuba ba sai da aka zaro rai ya kai makogaro ba za a karba ba manzo Allah ce ya qabalu Allahu tawbatal abdi ma lam yughargir ubangiji yana karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba an fahimta ko na biyu ka tuba kafin rana ta hudu ta yamma matukar rana tana nan tana hudowa ta gabas ne ka tuba kana da lokacin da za ka tuba mai su ne sun mai tubo na min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihi at-tawbatu min qarib qabla ghurubi qabla tulu'i shamsi min magharibiha wa qabla an yablugha al-abdu al-ghargharata wanda shine taba min tsari ya tuba ku suke matukar rai ta kai gargara ba to da haka ba za ka ɗaya tsammani ba Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ina daidai inda bawa ke zato na in yi min kyakkyawan zato sai in shi abin da ya ba. in yayi muna zato sai in kyale shi dama sai muna zato me laifi na ciki wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa lokacin da dai ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a zuci in ambace shi ne ba a koyi wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni fi mala'in a cikin wani adadi na mutane zakartuhu fi mala'in khairin minhum ne sai in ambace shi cikin wani adadi na mutanen da sun fi nashi yawa kai ka ambaci Allah cikin mutane sai ubangiji ta Allah ya ambace ka cikin fadar malaiku da kai mutanen da ka ambaci Allah cikin su da waɗanda Allah ya ambace ka cikin su na halittu na malaiku zuwa suka fi kenan to anan gurin ne sai masu zikiri a zahiri su ce ga babbar hujjar ita ke nuna azzikrul jama'i zikiri cikin taro da yawa ana yi da sauti daya a tsare tare dan gashi Allah ya ce idan ka ambace shi sai da ya ambace ka shi ma a cikin a boye inda ba ba wanda ya sani sai shi a sirrance in ka ambace shi cikin jama'a sai ya ambace ka shi ma cikin jama'a suka ce kaga ga gurin idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min khairin min suka ce shine hujja ne zikiri anan Allah to barnar shine in mutum zai dauki hadisi daya wani lokaci ya fassara shi ya bashi ma'ana ba tare da ya koma ire-iren wannan hadisin ba ko ya ɗauki aya ɗaya ya fassara ta da wata ma'ana ba tare da ya koma ire-iren wannan ayar ba to sai ya samu ma'ana gutsararriya don abin da ake nufi da zikirin Allah a nan gurin ba wai zikiri na wanda muke na subhanallahi wa wala ilaha illallah wallahu akbar ba abin da ake nufi da zikirin Allah a nan gurin ta'alimul ilmi karantar da ilimi ko kai muzakaran ilimi a kai karan kanka lokacin da kake muzakaran ilimi kake muzakaran qur'ani kake muzakaran hadisi tasfir ma'lumatik wato kana kokarin muraja'a na ka ma'ana ka ambaci Allah kai dai kenan sai Allah ya ambaci ka asiranta ba cikin mutane ba in ka yada ilimi din ga mutane a gaban jama'a ka sanar da su Allah ya ce annabi ya ce ga hadisi ingantacce hadisi da za yi ne ku kauce masa ga wajibi ga mustahabi ga masruhi ga haramun ka ambaci Allah cikin jama'a kenan sai Allah ya ambace ka a fadar sama wannan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban a wani wuri wato makamanta juna wani lokacin hadisin kudusi ne wani lokaci manzon Allah ya faɗa kamar misali manzon Allah yake cewa idza marartum bi riyadil jannati fartahu idan kun zo ko ga dausayin aljanna wato kada ku wuce wajen har sai kun yi kiwo sahabbai suka tambaya ina ne dausayin aljanna sai manzon Allah ya ce majalisul zikri nan ma sai masu zikiri cikin taro su kaga mu ake nufi shi kuma hadisin abin da yake nunawa hilakul ilmi inda ake karantar da ilimin addini hadisan suna nan da yawa waɗansu cikin bukari waɗansu cikin muslim waɗansu cikin waninsa to amma idan mutum bai fahimta ba sai ya ɗauki gaba ɗaya ko lafazi ɗaya wanda ya an kawo zikiri sai ya ɗauki zikiri da wannan ma'anar ta zikiri irin wanda yake cikin taro kaɗai sai fassara alkur'ani da ita to sai fassara kai hadisin da ita to wannan sai mutum ya kuskura fassara domin in har ka fassara shi da wannan fassarar abokin tambayar ka yi tambaye ka cewa to yadda wannan hadisi yake da romo na in ka ambaci Allah a inda ba kowa sai kai kadai Allah zai ambace ka a sirrance in ka ambaci Allah cikin taro Allah zai ambace ka cikin taro wannan ya zama hujja na mun rinka yin zikirin Allah cikin taro muna yi ana amshi shin yanzu kana da inda za zaka bamu a tarihi inda annabi ta fitowa ya ambaci Allah cikin taro ko wani sahabi sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ya kamata sun fi mu fahimtar roman da ke cikin wannan hadisi kuma sun fi mu kwadayin su samu darajar da hadisin ya nuna ba za ka taba gani ba inda manzon Allah ya zo cikin masallaci suka zikiri da mutane amma kana da hadisi masu yawa cikin kitabul ilmi a sahih bukhari inda manzon Allah ya zo cikin masallaci ya zauna yana ba da ilimin sahabbai suna wani lokacin yana bada ilimi wani ya zo ya yi tambaya manzo Allah ya ba ansa wani lokaci wani ya zo ya yi tambaya manzo Allah ya shiru ya kyale shi sai da je karshen magana sa sannan ya ba shi ansa wani lokaci wadansu mutane guda uku sun zo daya ya dan samu wuri ya zauna daya bai samu wuri bai koma daga baya daya kuma ya tafi sa duk manzo Allah ya bada bayanin matsayin kowa daga cikin guda uku duk anan a majalisul ilmi ne ba majalisul zikir ba dan ilimi ne ke bukatar majalisi sannan gashi inda ya fito da abun warawara a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna lahi, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina riwayar muslim نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كذا سيتي يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم مدارسة على وزن مفاعلة تقتضي وجود طرفين فأكثر idan ce mudarasa akwai mai karatu akwai mai sauraron karatu akwai mai tambaya akwai mai ansa akwai mai koyarwa akwai wanda ake karantarwa shine mudarasa din ya tadarasu na kitaballah ya tuno kitaballah wa ya tadarasu na bainahum to a wani wurin sai zo ce la ya qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathu malaika sai ne yadhkuruna Allah kaga zikiri ake nufi gashi kuma shi ma illa hafatul malaika wa ghashiyahum wa nazala alaihim sakina wa zakarahum Allah bi man kuma riwayar muslim ce ita ma wannan din amma in ka koma wata sai ce yatluna kitaballah wa yatadarasuna minhu ashe wa yatadarasuna shi ake nufi anan qaumun Allah ina fata kuna duk wanda yace shi wannan fasara ba dai ba sai ka ce to kai ka mana wata fasara da sahabbai suka fasara ba wannan ba a aikata ina sahabbai suka taru wani na bada zikiri wani na ansawa ana bukatar kai zikiri da kanka in yi zikiri da kaina kowa ya zikiri da kansa shi kadai ba a bukatar sai mun yi taron dangi a cikin zikiri ba aikin gona bane ba da zamu yi gayya kowa zai da kansa shi kadai haka ake bukata daidai da talbiya da aka yi da daga murya a cikinta manzon Allah bai taɓa yin talbiya tare da mutane yana yi suna yi tare ba jama'a suna yi ne kowa ya tashi inda za mu taho nan mu biyar muna wani labbaik Allahumma labbaik muna fara mu kare tare mun yi abin da ba shi sahabbai suka yi ba a'a ni in yi talbiya ta kai ma kai taka wancan yi tashi in ka gaji kai shiru ni kuma na ci gaba in na gaji na tsaya kai kuma ka ci gaba kowa na yi in daga murya in na gaji in yi shiru in an jima na huta in ci gaba da alwala bayan da alwala duk zai yi har mace mai haida za ka yi haka tunda Aisha ta yi igrami da aikin haji ta zo za ta tawafi ta samu damar yin tawafi ba manzo ta tambaye manzo Allah ya zan yi gashi na yi ihrami da aikin haji ga jinin al'ada ya zo mun sai ce if'ali ma yaf'al al-hajj if'ali ma yaf'al al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatufi tawafi ne kawai ba zaki ba amma duk abin da mai aikin haji ke zaki ina za ta yi talbiya gashi ko tana da jinin al'ada ina ba to waɗannan matsaloli haka suke duk zikirin Allah so ake kowa ya yi dace cikin ladabi cikin girmama Allah cikin ladabi cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala a inda babu kowa sai kai ko a cikin jama'a amma kai kana harkar ka su suna tasu baka damu da su ba kai su ba su damu da kai amma in ka ji an ce bayyana zikiri a wurin mutane ana yi to ana maganan yatsa ilimi kenan majalisun ilimi duk inda aka ambace su a kirki ko mu karanta hadisin kaji su ma za a zo wajen wata fasar da ba za su yadda da irin wannan fasar da suka yi ba anan ya ce wa in zakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu sai ce wa in taqarraba ilayya shibran idan bawa ya kusace ni tsawon dani daya shine fadin da ke tsakanin babban dan yatsa zuwa dan yatsa take idan ka mikar da su haka shine shibr idan bawa ya bukaci ya kusance ni tsawon dani ɗaya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi tsawon mai zira'i wa in taqarraba ilayya zira'an in bawa ya kusance ni tsawon zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusace shi gaba guda shine idan ka mikar da hannayenka na dama yi miki na hagu yi miki fadin da ke tsakanin su shine ba wa in atani yamshi idan bawa ya zo mun yana tafiya ataituhu walatan zan zo masa da gaggawa ba tafiya ba to me yake nufi da wannan sai su ce ubangiji da Allah na gaggawa irin yadda muke gaggawa ubangiji da Allah zai kusanto tsawon zira'i a awo irin naka a awo irin nawa ina ba ta fahimta to kaga anan gurin abin da yake wa gwargwadon yadda Allah bawa ke kusantar Allah da me yake kusantar Allah da da'a ubangiji kuma ke kusantar sa da me sakamako sakamako lada ina fata mu fahimta idan kayi zira'i daya idan kayi dani da zira'i idan kayi zira'i ba idan kayi tafiya shine nanninkawar lada da yake man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha nanninkawar ladan da yake shine abin da ake yi domin taqarrub ɗinka da zaka yi zuwa ga ubangiji ba taqarrub ne na cinye nisan tafiya ba ka ce na yi kilomita ɗaya na yi kilomita biyu a at taqarrub ne bi ta'at an gane ko taqarrub din ubangiji kuma at taqarrub ne bil ajri was thawabi wal wilayati wal hifzi wal kala'ati lada tsaro kariya kulawa kiwatarka da kulawa da lamarinka ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wani daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da na so Allah ya ambace ni na san yadda zai ya ambace ni almajiran suka ce me zai ce sai in ambace shi kana ambace shi sai me tun da ce fadkuru ne kaga fadkuru ne talab ne azkurkum kuma jawabu talab ko jazaa'u talab da kun ambace ni sai in ambace ku ma'ana in kuka ki ambato na fa ba za a ambace ku wa shuruli wala takfurun ku gode mun kada ku ce za ku za bijire mun ko za ku bijirce mun يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني استعينوا بالصبر والصلاة ku nemi taimakon Allah wajen biyan bukatun bis ta hanyar haƙuri wa da kuma yin sallah waɗannan al'amurra guda biyu da su ake cimma nasara kan duk bukata da aka sa a gaba haƙuri dan saboda karka yi gaggawa ko addu'a kai kana gaggawa sai kasance ubangiji ta'ala ba zai ansa maka ba manzon Allah ya nuna ubangiji ta'ala yana ansa addu'ar bawa ma lam yasta'jil matukar bawa bai gaggawa ba shi yasa aka ce yana daga cikin rashin ladabi wajen roƙon ubangiji ka ce ya Allah an samun kafin gobe ya Allah gani anan kafin in tashi ka anshi addu'a ta. <laughs> wannan rashin ladabi ne kai da ka ce ya Allah an samu gobe ga dama jibi hikima su tazartar nan da shekara biyu nan da shekara uku a'a ba zai baka ma a duniya ba gaba ɗaya sai an je lahira ya baka aljanna sai ya ansa ma ta hanyar da ta dace amma in ka ce masa yanzu yanzu ya Allah kafin gobe kai wa Allah rikin ladabi ba ai wa Allah irin manzo Allah ce yana daga cikin addu'a da Allah baya karba sai dai ka roki Allah kawai ke dai ki roki Allah bukata kuma Allah na ansa wata daga cikin hanyoyi guda uku ko ka roki abin da ka roka dan dan ya baka tawawu kusa ko a nesa ko kuma ka roƙi wani alkhairi abinda kake so ka samu motar shiga abinda kake so gida abinda kake so kaza ubangiji ta'ala kuma ya turo wani sharri zai faɗo maka da kai addu'ar a madadin ya baka wannan alkhairin sai ya kare ka daga wancan sharri kai ka roƙi mota kaga mota ba su zo wallahi tun bara nake roƙon Allah mota har yanzu Allah ya kare ba ta musibar baka sani ba wata sarar roki miji yau shekara biyu tana zawar shi shiru ta shafa hodar ba wanda yake mata komai sai ta dauka Allah bai kula ta baiwar Allah ta sani boni wani wani bala'in kila Allah ya kare mata ubangiji ta Allah na ka na hadisi ya tabbata cewa akwai lokacin da musiba ke saukowa daga sama addu'a ta tashi daga ƙasa sai su ta kasaniya a sama har ka ga cewa ba ta samu durowa kanka ba Eh, masiban na kan sai ta faɗo addu'ar da kai kuma ta tashi ta to kare ta akwai lokacin da kuma ubangiji da Allah zai baka lada Allah baya kusurta mutum amma abin da ba a san gaggawa kar yi gaggawa rinka yin hakuri ista'inu bis sabr wasala da kuma yin sallah domin sallah tana ɗaya daga cikin abin da ake cimma bukatu da ita ina fata mun fahimta eh, sallan farilla ce sallan nafila ce kana kokarin roƙon Allah bukatar ka a cikin sallah lokacin da kake cikin sujada don manzon Allah ya ce halin da bawa ke zama ya fi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da bawa ke cikin sujada yake addu'a yake cewa eh, eh, wato ruku'i ku rinka tasbihi a cikin sa sujada kuma ku rinka yawaita addu'a fa kaminun an yustajaba ya dace an samu ku addu'o'in a cikin sallar farilla ce a cikin sallar nafila ce a kiyamul layli ne cikin azumi da daddare lokacin da kake cikin sujada kike cikin sujada mutum ya faɗi bukatarsa ista'inu bis sabri wa salat lalle ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri ta hanyar Ga gashi kana hakuri gashi kana addu'a a cikin sallah da wajen sallah to wannan sai taimaka masa ya ga har ka kai zuwa ga cin nasara eh, abin da kake yi. amma idan kace zaka yi garaje to ba za ka same da kake bukata inna allaha ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri waɗanda suke yin hakuri wajen yi masa da kan abin da ya wajabta musu duk da suka san su ba su waɗanda suke yi masa hakuri wajen kaucewa ayyukan sabo duk da cewa zukatansu suna so kuma suna da ikon da in za su yi safon za su yi amma suka bai wa zuciyarsu hakuri suka kaucewa wa sako tun da Allah ya haramta waɗanda suke yin haƙuri kan abin da Allah ya jarrabe su da shi na rashin lafiya na talauci na dukkan wata jarraba ta rayuwa da ta shafe su ko ta shafi ƴaƴansu ko wani nasu inna Allah ma sabirin ba iya da ubangiji tana ta Allah na tare da su yana tare da su da ilimin su da jinsu da ganin su da kulawar su da kariyar ina fata an fahimta sai ce wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat wala taqulu kada ku rinka cewa liman yuqtalu fi sabilillahi game da wanda aka kashe shi fi cikin tafarkin Allah ya fita jihadi ya je yaki na musulunci aka kashe a can kar ku ce da su amwa matattu ba matattu ne bane bal ahya'un walakin la tashurun bal bari dai ahya'un sai dai ku ne ba ku san irin rayuwar su ba rayuwar tasu ubangiji ta ala ne ya santa ya kuma sanar da annabi ta fuskar wahayi hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim anna arwaha shuhada'i lalle rayukan mutanen da suka mutu a wajen yaki suka yi shahada fi hawasili tuyurin khudrin ubangiji ta ala ya sanya ruhin kowane shahidi a cikin kundin waɗansu tsuntsaye kwarra korayen tsuntsaye tasrahu fil janna suna kaiwa su komo cikin aljanna haisu sha'ar duk inda so ga dama thumma tahwa sannan sai su tashi su je ila qanadila mu'allaqatin tahta al-arshi tsuntsayen fa karkashin waɗansu fitilu wato kan waɗansu fitilu da ke karkashin al-arshi fattala alaihim rabbuka ittila ubangiji ta'ala sai sai ya kalle su fa kana yake da su ma za ta bugun me kuke bukata ya ku rayukan shahidai me kuke bukata فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا min خلقك ya ubangiji mai za mu roka alhali ka ba mu abin da baka baiwa wani matakin halittunka. sun ba cikin halittunka ثم عاد ubangiji sai ka ma za ta bugun me kuke bukata sai su sake maimaitawa Allah ya sake maimaitawa su sake maimaitawa falamma ra'aw annahum la na min an yusalu yayin da suka fahimci matukar ba an sa suka bayar ba ubangiji ba zai zai tambaye su ba ma za ta bugun falu sai suka ce nuridu an taruddana ila dunya ya ubangiji so muke kame da mu ila darid duniya zuwa gidan duniya fa nuqatil fi sabili mu je mu yaki mu mutu a cikin tafarkin ka hatta lokutan hatta har a kashe mu fika cikin tafarkin ka marratan ukra wani karo na biyu ba mu da wani buri sai wannan in dai wani abu ne to duk abin da muke nema mun samu cikin aljanna amma in ka ce sai mun roƙa to ya ubangiji mu yadda mu gidan duniya a sake gina gangan jikin mu mu sake daukan sakali ko bindiga ko mashinga mu tafi yaki dan daukar kalmar Allah a kashe mu a can irin yadda aka kashe mu a hanyar farko manzo Allah ce lima yarawna min thawabi shahada saboda irin abin da suka gani na ladan da aka tabbatarwa mai shahada fa yaqulu rabbu jalla jalalu sai ubangiji ta'ala ya ce inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un na riga na rubuta kuntubi cewa duk wanda ya zo nan lahira ko kuma zai koma duniya duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba za a saki mai shi ba haka inda wannan ne sai shi hakuri wannan ɗaya daga cikin hadisai da ke nuna falalar shahada kenan irin waɗannan hadisan ne a yau Amerika ba su so a karanta saboda in ana karanta wannan akwai tashin hankali ba sa son su ji labarin yakin badar da gumurzun da aka yi a yakin uhdu da gazawatul khandaq da wane ne da wane ne kuma ba sa son su ji maganar shahada saboda in akwai maganar shahada musulmi ba zai tsaya cikin rauni ba fadal mautu khairun min hayatin ala zulli ai mutum ya mutu ya fi masa alkhairi sama da ya mutu a karkashin kaskanci ka mutu a shahada ya ya fi sama da mutum ya tsaya ya rayu a karkashin kaskanci da wulakanci fa in takun al abdan lil mautu fiyat fa qatl al fil mawti lillahi afdalu ai in dai ya kasance an gina gangan jiki ne dan ya mutu to mutum ya mutu a filin yaki ka wajen yadda kalmar Allah ba ya zama ba dan me zai mutu mutuwar rakumi a garke mutuwar kare a duji inda ake zubar da shara dan me ba gare mutu a cikin lillahi ba to ba ka san dole to idan mutum ga irin ladan da ubangiji ta Allah ke hayya wa mutane wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون وبنجد سي ولا نبلونكم حقيقة زام جربيكم بشيء من الخوف دوانا أبو نصورو wato zama na ɗarɗar rashin security a ƙasashenku ta da ba kwa samun sukunin kaiwa da komowa daga wannan gari zuwa wancan gari don jin kasuwa ko sadar da zumunci cikin kwanciyar hankali bi sai min al-khawf kenan wal kuma za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa shi da ya kasance an yi karancin kayan abinci wa naqasin min al-amwal da tawayar dukiya rugujewar tattalin arziki ko ma bayan tattalin arziki na gwamnati ko na ɗaiɗaikun jama'a na ƙasa a matsayinta na ƙasa ko kuma ɗaiɗaikun jama'a 'yan kasuwa wal anfusi sannan da tawaya ta rayuka shine mace mace saboda wata annoba saboda wata kwalara saboda sankarau saboda duk wata musiba da Allah ya ga dama wanda zai ɗauki rayuwar waɗansu a ciki wasamarat da tawaya kuma ta dangin kayan noma karancin kayan abinci ga cewa inda da ake noma mai yawa a samu amfanin gona mai yawa sai kasance yanzu a noma wannan wurin amma abin da za a samu bai kai da ba Allah ce duk zan jarrabe ku da wannan wa bashir sabirin amma kai manzon Allah kai bishara ga waɗanda suke masu hakuri su wane ne masu hakuri Allah zai da idan asabatu musibatu su ne waɗanda lokacin da duk wata musiba ta same su Kadu sai su rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallakar Allah ne wa inna kuma lalle mu ilaihi raji'un zuwa gare shi zamu koma subhanahu wa ta'ala mallakar sa ne haka ya so ya zartar da al'amari ta tare da mu Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah irin waɗannan suna da salawatun min rabbihim wato yabo daga wurin ubangijinsu wa rahama da kuma rahama shine jin kan ubangiji wa ulaika humul muhtadun lalle kuma irin waɗannan wato ne shiryayyu waɗansu malamai suka fassara a shay'in min al-khawf wal da waɗansu abin da ba wannan ba akwai fassara ta biyu akwai fassara ta uku amma duk ba su ne zahirin fassara ba zahirin fassara shine abin da muka faɗa wato ubangiji ta'ala zai jarraba mutane da tsoro da yunwa da karancin kayan abinci da yawan mutuwa da kare tattalin arziki da sauransu waɗannan yayi alkawarin jarraba mutane jarraba da Allah kiwa mutane ba shi ke zuna baya son su da akwai waɗanda suke da jahilci in ya ga kansa cikin talauci sai ya ɗauka ya yana sallah kuma yake cikin talauci ai kamata ya tunda yana sallah ya samu kuɗi ita ko sallah ba anan ake biya ba a lahira ake biya da gidan aljanna da hurul ili jannatin arduha samawati wal ard wa idzal lil muttaqin ba da narori za a ga ya bai samu kuɗi ba ya yi sallan ya hada da azumin ya hada da waye duk bai samu komai ba ko ba dauke shi aiki ba ko ma karshe ma an kore shi daga aiki ko ya je ya fara jarba sai ga to shi riko da addinin mai jawo masa ya rike addinin kuma sai wahala yake sha to kaga wannan ya jarice ubangiji inda ya fahimci hikimomin ubangiji kuma inda a ce yana almajirci karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai samu kansa cikin wannan Umar dan Khattab ya je ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na kishin gida akan wata tabarma da Umar ya shigo sai manzon Allah ya tashi sai Umar ya ga zanen da ke jikin wannan tabarmar ya fito a fatar jikin manzon Allah yace manzon Allah kai ne Allah ya fi kauna a duk duniyar nan cikin halittar Allah gaba ɗaya kai ne shugaban ga Kisra sarkin Farisawa ابن الخطاب اولئك قوم اجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا yace shakka take ne waɗancan waɗansu mutane ne rabon su lahira aka kawo musu a nan cinye rabon su na kan aka kawo aka basu a nan su cinye yace mu kuma namun yana ne ba sai kawo manzo Allah ce kar ku ci a akwashi na zinari ko tangarantin zinari kar ku sha a kofi na zinari ko tangarantin zinari fa inna ma hiya lahum fid dunya wa lakum ne za su sha wannan ko kuma a lahira za su sha wannan an haramta zinari da azurfa kaga idan mutum ya fahimci wannan zai a janna idan mutum ya fahimci za a yi wata biyu gidan manzon Allah in ja Aisha matarsa za a yi wata biyu ba a kunna garwacin wuta ba sai dai a ci dabino a ruwa wata amurka ta zata yanzu yanzu ka ce wai wani a sha dabino da ruwa dabino da ruwa wata biyu a gidan manzo Allah haka ita ce dabino da ruwa wadan sahabbai suka ce ba mu fara koshi ba sai da aka yi yakin Khaibar shekara bakwai suka da yin hijira ba fara koshi ba sai a yakin Khaibar ma'ana shekara bakwai din duk ana yin irin kadaran kadaran ma'ana dai a sa a baka ya ji a rataya shi na abin da aka yi ba baya kuma fallasa ka dan samu abincin ka cike da ruwa kuma ka kwanta barci da wurbaci ya dauke ka ba haka suke yi ba har sai da aka yi yakin khaybar suka fara koshi yanzu duk Allah baya san su annabawa da aka ce Allah baya san su annabawa da aka tilasta su hijira suka bar garin su aka rinka kokarin kashe su irin su annabi Isa alaihi salam da sauransu duk Allah baya kaunar sai san su cikin wannan halin to amma abin da ake kira jarrabawa kuma wala nabulu wannan alƙawari ne da Allah ya jarrabe mu jarraba ba wai kana da'a ba kana da'a kan baka da'a duk za a jarrabe ka bari ma wanda yake da'a shi aka fi jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa cikin hadisin Abu Dawud at-Tayalisi yace yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wanda aka fi jarraba cikin mutane su ne annabawa thumma al-amsal fal amsal sannan waɗanda suke kwatanta ta tafarkin su sannan masu kwaikwayon waɗannan hatta yubtala ar-rajulu ala qadar dinihi ana jarrabar mutum a gurgurdan riko da addininsa. fa in kana salbad dini istadda balatu idan mutum yana riko da addini ba ta kusa ko ba jarraba da za a yi maka sai ka fita kowa yawa kaji fa in ka rike da karfi sai a jarrabe ka da yawa wa in kana fi dinihi rifqa in a cikin addinin sa akwai sako sako ubtiliya ala hasabi zalika sai a jarrabe shi jarraba ta sako sako ba mai tsanani ba kare zai yi yarda kare fata yana sauran gaba sauran gaba wata rana bai ta wata rana ga shi a wajen masallaci Allah ai an ba shi kenan shekara biyu uku kullum yana sahun gaba kuma kaga wata rana yana sahun baya wata rana a waje lamari ya lalace kana je wata rana ba a sani gobe zai zo ma sai a jarrabe mutum gurgurdan imanin sa gurgurdan akidar sa فما يبرأ البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة manzo Allah ce jarraba ba za ta fice ba gabawa har sai ya zo yana tafiya akan kasa babu gulbi ko ɗaya akan sa da talaucin da wahalar da kwana da himmar da layin man fetur da taransufa a kai ka ƙauye da fatuwa a jarabawa, da saki uku lokaci guda ki sha wahala da menene duk sai kanta dai zulubin da mutum ya ɗauka bai sani har mutum ya nuka yawa kan kasa shi bai sani ba fitar zuki ba da zulubi duk wannan bala'in da Allah ya jarrabe shi da shi duk an kai ka dai zai na mana damuwa dan ba mu zai na mana damuwa dan ba mu da abin a wani zai zauna ba da koko wani cikin talauci kuma ya kasa kula dole wuce zaki in ya zo ga mutane sai ya Allah ko kamar wannan wani ya tuka duniyar nan da rakiya muka yi to kuka rasu duk wannan yana cikin maganganun irin wanda ba za ta ba musulmi ya faɗe su duk wanda ya fahimci Allah ba zai faɗi wannan maganganun ba jarraba ce Allah zai jarrabe ka da ya wa bashir sabirin yi bishara ga waɗanda suke da hakuri dan ba abin da ya fi hakuri dadi yi bishara gare su duk kuma jarrabar da ta zo maka in ka hakuri sai ka ga budin ya zama wata matsala wala rufa la zulati yaziqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج ولك اني رايت وفي الايام تجربه للصبر عاقبه محموده الاثر وقل من جد في أمر تطلبه واستسحب الصبر إلا فاز بالظهر yace na gwada rayuwa ina da kwarewa a cikin rayuwa a cikin rayuwa na samu darasi da yawa lissabri akibatun mahmudat al Asari. lalle hakuri yana da akiba mai kyau wanda mutum zai yi godiya da ya hakuri din da ya godewa Allah ma da ya sa shi hakuri yace wa kalla man jadda fi amrin tasallabahu kaɗan ne daga cikin mutanen da za su yi haƙuri su yi ƙoƙari wajen neman abin da suke nema suna ƙoƙari da himma wata haɓar sabara kuma ya lizinci haƙuri illa fazar da zafari ƙarfi sai ya yi nasara in dai kayan haƙuri za ka ci nasara in ka kasa haƙuri da sai a banka suna masu buga kofa su daya idan ba bude ba sai ya tsaki ya tafi wani zai buga su dubu in ya san in yi dubu da ya za a bude sai ya kara dubu da daya sai a bude da sai shiga ko ba wanda ya fi kuma sai cikin sa a abdullahi da abu zake cewa nakan je kuma wani sahabi cikin sabon manzon Allah lokacin azhar ga iska na tasowa inda zan tsaya a gidana in ce masa ya zo ya karanta da ni hadisi zai karanta da ni amma sai in je kofar gidansa yana barkin rana in ce kar a taje shi in zauna ga kura ga iska ga zafin rana har sai ya tashi dan gidan sa ya fito ya danne ce har dan gidan babban manzon Allah yanzu ba za ka aika min in zo in da kai bai ce a aka aka ce mu yi Allah wai ke wannan yanzu gaggawa muke duk wanda gani da calculator a saboda sauri muke dandanan mu ga sakamakon ko ba ta bane ba الذين إذا أصابتهم wa إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Umar dan Khattab ko da kafin mu je kan Umar dan Khattab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi riwayar Muslim ma min muslimin tusibuhu musibatu babu wani musulmi da musiba za ta same shi fa yaqulu ma amarahu Allah ya bada abin da Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya faɗi wannan kalma Allahumma ajirni fi musibati ya kara da wannan kenan wa khairan minha wato ce inna lillahi wa inna اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها ba bawan da musiba za ta sami shi faɗi wannan illa aslafa Allahu lahu khairan minha ba sai sai Allah ya bayyana ubangiji da abin da ya fi wannan da ya rasa abin da Allah zai musanya maka da shi sai ya fi wanda ka rasa wannan hadisi ummu salma ta rawaito qalat tace falamma mata abu salama yayin da abu salama ya rasu qultu sanati ayyul muslimina khairun min abi salama yau cikin musulmi waye kuma wanda ya fi abu salma tana ce ga shi dai manzo Allah ya ce in ce kaza amma zai dan na ce wa za a bani wanda ya fi abu salma awwal baitin hadara ila rasulillahi farkon gida farkon family din da suka yi wa suka fara yin hijira wajen manzon Allah bayan ya dawo Madina ai tana gidan Abu Salma ko wai cikin musulmai awwal muhajirin abinda ta faɗa kenan ثم إني قلت هذا أما دار ذلك عندما قال الله يأتي أتي سنسي قبل السواء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها فأخلف الله لي رسول الله تسي سي الله يا مي من قلبي دم الله الله هذا تبس يا بي أبو يا بي أبو سلمة قالت أرسل إلي رسول الله حاطب بن أبي بلتع يخطب لي له من ذا الله سيطول من ذا أيكيشين حاطب ابن أبي بلتع دم يزوي نيم أورينا a matsayin wakili ne shi na mazan Allah haka ta ce fa qalat ta ce inna li bintan wa ana gayurun fa amma fa amma ibnatuha fa nad'u Allah an yughniyaha anha wa ad'u Allah an yuzhiba bil ghaira sai ji ta bada uzuri tace wa tana da yaya bayan tana da yaya tana da sannan kishi bayan tana zanin kishi a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal tana da shekaru wato sai ta bada uzuri guda uku manzo Allah ce in dai magana ya'ya ne ya'yan ki na ne in da shekaru ne an yi ba ne yau bane ba da kishi ko ya Allah ya tafi miki da kishi ya roki Allah ya tafi masa da kishi ya hukunta sai ya aure shi sallallahu alaihi wasallam to kaga annan ga wata ta jarraba wannan addu'ar ta ga ta ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واطلب لي خيرا منها عمر بن الخطاب يكي سوى ما دل نعم الحملان والعلاوة نعم الحملان alawa ma دل ban san da me zan fassara shi ba da kaya guda biyu tare da dori alhimlali dai a larabci shine lokacin da ka dora wa jaki kaya ko ka dora wa doki kaya ai yawanci ka san dora ne ga wani rabi a damanka ga wani rabi a hagunka wata igiya na daure da su ko tanki na dauke da su ko sali na dauke da su ko ba haka ba nan nan gurin sunan sa himlu nan ma sunan sa himlu dame guda biyu ga wani lokacin ba dame bane dan ba a cewa dame sai ingero ne ko masara ce ko yawwa shi yasa ni ban ce dan muna guda biyu ba ma dalla da laftu guda biyu dan suka ai laftu ya dauki duka biyu da na dama da na hagu kenan ko ba haka ba kun dai fahimci yara ku je ku fassara duk abin da kuke so ku fassara to al'alawa kuma shine bayan ga kayan nan ga kayan nan wani lokacin sai mutum ya zauna a tsakiya kuma sai ya dora wani a gaban sa to shine al'alawatu a larabci umar dan khattab da ya karanta wannan aya wa bashir as-sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sai sai ni'mal himlani wal alawat al-himlani da yake nufi ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun kaga nan kaya nan kaya wal alawatu wa ulaika humul muhtaduna Allah kun bai da haka umar ta fara to kaga wannan yana salawatun daban rahmatun daban rahma da rahma kowa ya san rahma jin kai salawat shine ubangiji ta ala ya rinka ya banka a fadar sa kamala dan salatullahi shine salatu salatuhu ala al-abdi fil mala'il a'la al-a'la wa kuma shine ulaiha min mujahidin wadanda suna shiryu kaga a sakamakon hakuri sai a baka wannan sakamakon guda uku ga salawatun min Allah ga rahma ga kuma kai kana cikin shiryu ulaiha min mujahidin sai Allah ya إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم التي إن الصفا للي سأي أتكان الصفا والمروة بدوت المروة ليس آخر الله ينتكن ألمومي لإبادة أبنجد فمن حج البيت دكا من دين فاسداكن الله أو اعتمر ko ya ziyarci ɗakin Allah domin alhajju a larabci shine alqasdu al-i'timaru ala rafihi ne az-ziyaratu ziyaratu amma islami kuma ibadoji ne sanallu haji da umara faman hajjal baita dukkan wanda yake nufin yin aikin haji a sakin Allah a aw tamara ko yaje da nufin umara fala a alaihi babu laifi a kansa an yatawwafa ma ya kai ya kawo a tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu safa da ba. wato babu laifi ne sa'i an gane ko an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan dukkan wanda ya nufin karin alkhairi wadansu malaman suka ce bayan yi tawafi na haji ko na umara kwanakin da ya rike maka a maka sai ka je ka sake yin tawafi na nafila shi ake nufi wadansu suka ce bayan yi aikin haji na farilla sai ka sake komawa za ka yi na nafila na biyu da na uku shi ake nufi wadanda suka ce ya tafi kowane dangin aikin alkhairi doriya akan aikin hajji da umara wa man tatawwa khairan dukkan wanda ya so yayi tatawwi na alkhairi fa inna Allah shakirun alim lalle Allah ta'ala shakirun mai godiya ne ga bawa ma'ana mai bayar da lada ne dangane da aikin da bawa yi sannan kuma alim ubangiji ta'ala masani ne dangane da halin da bawa ke sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne cikin rukunan aikin haji sannan rukuni ne cikin rukunan umara ba yadda za a mutum ya umara bai yi ba a ce sa'ayin sa yayi ko ya aikin haji bai sa a yi ba a ce aikin hajin sa yayi dole sai yayi yi, tawafin lokacin aikin haji ko umara wajibi ne rukuni ne to amma a zahirin ayar fala junaha alaihi an yatawafa bihi babu laifi yayi kai kawo a tsakanin cewa babu laifi kila wani ya fahimci abin da ake nufi mustahabi in ma ka yi wannan fahimtar yanzu ba za a zargi ka ba domin a da can urwa ibn zubair dan gidan asma'u bintu abi bakr siddiq ya taba irin wannan fahimta ya zo wajen ummu na aisha yace ni fa ina ganin yi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane cikin wajibi ake aka ce saboda yace eh, Allah ce wa faman hajjal baita aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wanda yaje aikin hajji babu yi? ba na babu laifi kuma yi ne yaki shi sai san ji lafazin da haka sai Aisha ta ce da shi inda aka lafazin Allah yake nufi da cewa zai yi fala junaha alaihi Allah ya tsawwa bi sai a kara na inda yadda ka fahimta ka Allah ke nufi ta ce da haka za a yi ta ce amma abin da sa aka ce fala junaha aka ce babu laifi mutum ya yi ba wai ana nufin babu laifi bari bari a'a abin da sa aka kawo kalmar babu laifi saboda mutanen Madina a lokacin jahiliya kanu yuhilluna limana sun kasance in sun zo ihramin aikin hajjar da umara a lokacin sai labbaika allahumma sai sai labbaika mana su gunki da cikin gumaka sai ce mun an maka ya kai manatu wa kana manatu hazwa qudai wato dutsen gunkin manatu kuma a lokacin yana girke dab da dutsen qudai wanda yake a kusa da shi ne safa da marwa wa kanu juna an yatufu bayan safa wal marwa to bayan an shiga musulunci an riga an botar kuma ka sai da yawa kuma daga cikin musulmai da suka san cewa da an kawo gunki an ajiye a jikin dutsen safa da marwa ko mutane suna zuwa su shafa wannan gunkin da neman tabarruki to yanzu kuma duk da ba gunkin sai suke jin kamar yin abu suna ganin kamar sa'a yi da ake yanzu yayi kamar da jahiliya sai Allah ce babu laifi ku cigaba da yi babu da zunubi dan kun to kaga inda fala jana hadin ta zoke wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم التي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات للي وحن دسكي قوي أبن دمك سوكر له الجوجي والهدى لكم سريع من بعد ما بيناه للناس في الكتاب mun bayyana shi a cikin littafi da domin mutane mun bayyana abin domin mutane kitabi cikin littafi ulaika yal'anuhum Allah irin waɗannan ubangiji ta yana la'anta abin da nufi da Allah shine as wal ibadu an rahmatillahi ta'ala a kori mutum a ne ya shi daga rahmar ubangiji don masu koyi abinda Allah ya saukar na hujja cikin littafin sa dan cimma wata manufa ta duniya don kada wani girma da suke da shi ya kubuce musu sai su koye wannan gaskiya da suka sani ulaika yal'anuhumullah ubangiji ta'ala yana la'anta su wa ulaika humul la'i wa yal'anuhumul la'inun kuma dukkan masu la'anta suna la'anta su abu huraira kamar da hadisi ta cikin bukhari yace wallahi ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba wannan da ta gabanta illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ba dan su ba duk hadisan da kuka ji ina faɗa daga bakin manzo da ko sai ba zan faɗa ba yace amma ina jin tsoron da hadisin da na sani in ban faɗa ba to kace sai ka cikin wannan ayar cewa na koyi wani abu da na sani cikin iri ɗaya da cikin sahabai Abu Dharr ke cewa inda za a zo a ɗauki wuka a ɗora akan makogaro na na tuno ga wata kalma daya da na haddace daga wajen manzo Allah ban taɓa faɗa ba yace sai na riga mai yanka dan wannan kalmar kafin ya yanke makogaran na yi mazana faɗe dan saboda yadda suke daukan baya da ilimi suna jin wajibi ne akan su idan ka haddace wani abu da ya shafi imani imani baya gyaruwa sai da shi aqida ba ta yin kyau sai da shi ka haddace wani abu da ya shafi ibada ibada ba ta gyaruwa ta yi kyau sai da shi ka haddace wani abu da ya shafi mu'amala tsarin rayuwar jama'a ya shafi talaka ya shafi mai mulki ya shafi mai kuɗi ya shafi marashi ya shafi na kusa ya shafi na nesa dole sai ka faɗa abinda ake so lokacin da zaka faɗa ka kyautata lafazi wajen faɗa lokacin da kake faɗa ka kyautata lafazi kar ka yi kaushin harshe so ake yi ka isar da bayanarka hujja ta taimaka a karɓe su liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha lasamiyun alim ta yadda duk wanda zai halaka ya kafirce wa magana da ka zo da ita zai tabbatar baka gajiya wajen ba shi hujja ba a'a shine kawai ya ga dama ya kafirce amma ba dan ka gajiya wajen kawo dalili da hujja mai gamsarwa ba duk wanda zai yadda ya zanto ya yarda ne dan hujja ba tsorata su kai ba ba firgita su kai ba ba cin mutuncin su kai ba wannan shine nauyin da ake bukata kan kowane malami in ko mutum ya koye bai faɗa ba don jin tsoron wani don gudun wani dan kada abin da nake samu a wurin wani in rasa dan kada ya rasa kujera haji dan kada ya rasa umara dan kada ya rasa don kada zuwa a daina bani da kame kauri ko dan kada kaza ko dan kada kaza ko don mabiya na kasu gudu da akwai lokacin da mutum zai zanto tsakanin shi da mabiya a madadin mabiya su masa hidima shi yake musu hidima ta yaya duk mabiya hidima ba ku sani ba ga wata gaskiya ta saba abin da mabiyanka suka saba ji daga wurinka ka faɗe ta su dare ka ki faɗa su zauna to sai mutum ya ki faɗa don ya tsare su dan kar su gudu dan kar su bari to wannan shine ha'inci anan gurin sai dan ke tawara mutum mana da yawa wallahi daga cikin duk malamai da zaka ji suna raddi suna kaza suna kaza wallahi tallahi sun fi musulun abinda muke faɗa gaskiya ne amma abin da ke faruwa shine in sun faɗa ya za su yawa mabiyansu yau shekara ashirin ko talatin suna ce musu kaza suna ce musu kaza suna ce musu kaza sai yanzu ka samu kansa cikin tsaka mai wuya an riga duk abin da aka kanan da ne ba a faɗa yanzu kuma duk mutane duk malamai na sunna suna ta faɗa to yanzu su ce abin ba haka bane ba su da hujjar da za su hana mutane fahimtar gaskiya su ce haka ne za a ce su wani sun riga su faɗa to gudun kar a ce su wani sun riga su faɗa har gara su gujewa abin su ce ba haka bane duk abin da zai faru ya faru akwai daga cikin su wanda zai ce da kunyar duniya gara kunyar lahira wallahi mun ga irin wannan da idan mu mun ji da kunnan mu yace da zai kunya ta duniya gara kunyar lahira saboda haka zai yi inkarin gaskiya bayan ya san gaskiya ba wai dan ya da ta ba in ka buɗe baki kafin ka karasa ya san me za ka faɗa da ya ji ka gina jumlar farko kalma ta farko cikin kowane sentence ya san ta biyun da ta uku me kike za ka faɗa dan ya taɓa karanta ba amma shi ne laifin ka kai ka karanta ka faɗa shi ya karanta ya kwanta akai mai faɗa bai na cikin albarkacin makaranta to wannan ne illa kuma inda mutum zai gane da yawan kansa gata ba ka faɗi gaskiya ba abin da za ka zama maka da gawa sai in ka faɗi mutum ka faɗi gaskiya mutane suka ji haushi suka baje in da gaskiya ce kuma za su dawo rana ta farko da na fara yin magana akan bin yan bid'a sallah nan masallacin ban manta ba a cikin kokolwa ta yana cikin memory ina. a nan an yi tikar da ba kadai ta ba nan masallacin ba da azumi bane ba irin zuwan da nake na wajen azumi da nayi wannan wata gari da za a yi rabin masallaci ne suka ma'ana inda ina son mutane sai sun dawo da sai zo ce jama'a yadda ne din nan kuskure ne wanda su zo sai a kai musu kasu tsantawa ai wala ce yawwa mu ba san za a gyara ba sai su dawo ba ba ruwan su tafi da suka tafi tun da dan Allah suka tafi ni kuma na tsaya a tsakanina da Allah dan Allah na tsaya ba dai in saba wani ko dai in mutuncin wani ba yanzu da yawa cikin wanda da suka yi inkari da ni kan wannan ba su dawo su ma sun leka sun ga abin da na yaka wani to sai amma lokaci idan wani bai leka ba sai ya rigima da ni so yake dole kai malamin ka ajiye ilimin ka tun da shi muridin ka ne yayi imani da kai to shi kenan sai ka bi masa yadda yake so malam ai wa'azi akan kaza ai kar ai kada kar ai kaza ai malam bai dace kai kaza ba ai kaza ba haka ka sai kika ku roka wallahi lokacin da kake cikin bare sai kuna daga kai sai malaika ba ɗaya daga cikin su a wajen daga kai sai malaika da haka suka ji tsoron Allah suka gaskiya da haka manzo Allah ce dukkan wanda ya koye wani ilimi ga mutane bayan ya sani uljima yawmal qiyamati bil jami min nar ranar tashin kiyama lizzami na wuta za a yi masa haka da mukan koye da haka ya uwa mu tsaya mu faɗi gaskiya cikin da za ta jawo mana ta jawo mana laifin mu wajen faɗan gaskiya mu ci za mu gaskiya da zagi ko da cin mutunci in mun yi wannan kuskure laifin wajen faɗa gaskiya ga shi mun san abin gaskiya ne amma mu san dalilin da ke karfafa ta ba sai mu zo mu faɗa da maulan baka to sai ka yin daɗi yadda za a karɓa amma in dai mun haddace nassoshi na shari'a qur'ani da hadisi da suke taimakon gaskiya sai mu faɗa mu ce ku labar shi kenan wanda ya karɓa shi kenan wanda baka karɓa bayan shekara ɗaya shekara biyu kenan daga baya zai fahimta bayan shekara uku bayan ya gama zakin ka daga baya sai fahimta kan gaskiya kake in dai don Allah yake zai dawo kan gaskiya kuma ba sai ibn siyad daga wurin ka in ya kini daga wajen ka faɗa wa ne faɗa wanda baya faɗa kana da mun da cewa dole sai ni zan yi magana sai wanda sai wanda zai magana sai dan gidan wanda zai magana duk wanda ya karanta Qur'ani da hadisi a bashi dama ya faɗa ba a san ba wanda Allah zai san wa albarka a karba amma idan mutane suka ce dole sai yan gidan sai malamin sai almajirin ka ne zai faɗa sai muridin ka ne zai faɗa sai dan gidan ka ne zai faɗa sai dan ka zai kaza sai dan ka zai kaza kun kudin da ne addini inda aka ne da halibobi guda hudu cikin su waye da na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka sako guda ɗaya da sai Allah ya kaddara wa Ibrahim tsaura ya bin gaji manzon Allah amma ba gado bace ba ilimi ne wanda ya koya sai ya ci to ko gidan ba ga ilimi ba Allah ta nade illa alladhina tabu wa aslahu sai ba wadanda suka tuba suka inganta aikin su suka gyara barnar da suka yi a baya wa bayyana suka bayyana abin da da su koyi fa ulaika atubu alaihim to irin waɗannan tabbas zan karɓi tuban su inda Allah wa ana tawwabur rahim Allah yake ni ne at-tawwab mai yawan karɓar tuba ar-rahim kuma mai jin kai abinda muka faɗa na dai Allah ka tuba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji wa assalamu alaikum wa rahmatullahi